bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau da kuma muryoyin masu sauraro sai kisoshin rayuwa daga nan sai an ansoshin fikihu shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 17 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kukan san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wata 17 ga watan satumban shekara ta 1961 aka zartar da hukuncin kisa a kan adnan mondaris tsohon firaministan ƙasar turkiya an haifi mondaris a shekara ta 1899 ya kammala karatun jami'a a bangaren shari'a sai kuma a shekara ta 1945 ya shiga jam'iyyar republican ta kasar turkiya sannan bayan samun sabani na cikin gida ya fice daga jam'iyyar ya kafa jam'iyyar sa mai suna democrat ta kasar ta turkiya a zaben shekara ta 1950 jam'iyyar sa ta sami nasara sannan kuma ya zama firaministan kasar an sake zabensa a shekara ta 1954 da kuma shekara ta 1957 lokacin mulkin sa ya yi wasu abubuwa waɗanda suka fusata mutanen ƙasar da farko dai ya tura sojin ƙasar turkiya domin taimakawa amurka a yakin koriya sannan kuma da shi da firaministan ƙasar iraki na lokacin ne suka kafa ƙungiyar tsaro ta sanato mandaris ya kasance yana yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen murkushe 'yan adawa musamman ma 'yan jami'a bisa wannan dalili ne babban kwamandan sojin ƙasar ta turkiya na wannan lokaci ya yi masa juyin mulki ya kuma gurfanar da shi a gaban kuliya sannan aka yanke masa hukuncin kisa bisa dalilin cewa ya yi amfani da ikonsa da hanyar da bata dace ba da kuma kashe ɗaliban jami'a saboda ra'ayinsu waɗanda suka saba mahangarsa da masu sauran laifuka waɗanda aka tuhume shi da aikatawa an zartar da hukuncin kisa a kansa a ranar goma sha bakwai ga watan satumba na shekarar ta 1961 yana ɗan shekaru 62 a duniya. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan satumban shekara ta 1994 kat popper shahararren masanin falsafa ɗan ƙasar austria ya rasu yana da shekaru 92 a duniya an haife shi ne a ƙasar jamus amma sakamakon kwashe mulki da 'yan jam'iyyar nazi suka yi a ƙasar ta jamus ya gudu zuwa ƙasar austria inda ya shiga ba da bincike da kuma rubuce-rubuce akan ilmomi na mandiki da falsafa yana da mahangarsa ta musamman a kan batutuwa da dama da suka shafi ilimin falsafa inda ya saba wa wasu da dama daga cikin manyan masana na falsafa a ƙasar girka zaka dai masu nazarin ilimin falsafa a jami'o'i daban-daban na ƙasashen turai suna amfani da wasu daga cikin littattafan da ya rubuta a wannan fanni. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da su wanda zan karanta a. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta zama mimba na dindindin a cikin kungiyar sco a ƙasar iraki kuma wani dan majalisar dokokin ƙasar ya ce amurka za ta fara janye sojojinta daga ƙasar a cikin wata mai kamawa a ƙasar yemen kuma sojojin ƙasar sun cilla makamai masu linzami da dama cikin ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labaran an buɗe taron ƙasashen ƙungiyar sco ko kuma shanghai cooperation organization karo na 21 a birnin dushanbe na ƙasar tajikistan inda shugaban kasar china xi jinping ya faɗawa taron an karbi ƙasa iran a matsayin memba na dindindin a cikinta ƙungiyar sco dai mai ƙasashe takwas tabbatattu da kuma ƙasashe hudu masu sanya ido ta buɗe ta na 21 ne tare da halittar shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi sannan shugaban ƙasar china ya gabatar da jawabinsa ta kafar bidiyo sauran shugabannin kungiyar da suka sami halittar taron da sun hada da shugabannin kasashen tajikistan kirgizistan kazakistan belarus pakistan turkmenistan da kuma uzbekistan har ila kasashen masar da qatar da kuma saudiya suna matsayin 'yan kallo a kungiyar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban kasar iran ibrahim ra'isi yana fada a jawabin da ya gabatar a taron a safiyar yau yana cewa al'amuran al'adu su ne suka fi zama abin da ya wa nan ƙasashe na ƙungiyar sco kuma daga nan ya kamata ƙasashen su fara aiki tare wani dan majalisar dokokin kasar iraki ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar amurka za ta fara janye sojojinta da kasar a cikin watan oktoba mai kamawa kuma kafin karshen wannan shekara za ta janye dukkanin sojojinta da kasar kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto badar ziyadi memba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar iraki yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma kara da cewa ficewar sojojin amurka daga kasar iraki yana zuwa ne bisa yarjejeniyar da gwamnatin kasar ta amurka ta cimma da gwamnatin mustapha alkazimi firaministan kasar a cikin watan yunin da ya gabata labarin ya kara da cewa a halin yanzu dai akwai sojojin amurka kimani 2,500 a cikin kasar ta iraki sannan zuwa ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2022 ba wani sojan amurka da zai rage a kasar iraki sai wa'anda za su ci gaba da horar da sojojin kasar da kuma ba da shawara wasu lauyoyi na kasa da kasa da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama har ilawa da masana masu bincike sun shigar da ƙorafi a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kungiyar tarayyar afirka dangane da shigar da hamshe kasar isra'ila cikin kungiyar wanda wasu jami'an kungiyar suka yi ba tare da tuntubar kasashe membobi a cikinta ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a cikin watan yulin da ya gabata ne kungiyar ta au ta karbi haramci kasar isra'ila a matsayin memba mai sanya ido a cikin kungiyar labarin ya kara da cewa tuni da kungiyar sadc ta kasashen raya tattalin arzikin kasashen tsakiyar afirka suka yi allah wadai da kungiyar ta au suka kuma buƙaci ta gaggauta janye hanci isra'ila daga kungiyar don shigar da ita ya saba wa ƙudurorin kungiyar da dama na yaƙi da mulkin mallaka da kuma wariya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai na kasar saudiya sun tabbatar da cewa makamai masu linzami da dama sun fada cikin yankunan kudancin kasar a safiyar yau juma'a sun kuma lalata abubuwa masu muhimmanci da dama a yankunan tashar talabijin ta almayadin da ke watsa shirye-shiryenta a birnin beirut na kasar lebanon ya bayyana cewa an ji kara tashi bama-bamai a yankuna da dama a kudancin kasar ta saudiya wanda suka hada da jizan da wasu wurare. kafin haka dai kakakin sojojin ƙasa ta yemen yahaya sari ya bayyana a jiya alhamis kan cewa a yau juma'a zai yi bayani kan irin hare-haren da za su kai kan ƙasar saudiya a safiyar yau juma'a tare da nuna bidiyon irin hare-haren da suka kai majiyar gwamnatin ƙasar saudiya ta bayyana cewa gaskiya ne jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa kuma na ƙunan baƙin wake guda hudu ne suka fada a kan yankin jizan sannan wani makami mai linzami guda ya fada a yankin. jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya ba da sanarwar cewa shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a taron ta na saba'in da shida ta kafar bidiyo saboda matsalar cutar covid-19 kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majid tahtaravanci yana faɗar haka a safiyar yau juma'a ya kuma kara da cewa shugaban zai yi jawabin ne a ranar 21 ga watan satumba da muke ciki ranar da za a bude taron ga shugabannin kasashen duniya rabanci ya kara da cewa ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan zai halarci taron na majalisar ɗinkin duniya inda ake sa ran zai gana da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma jami'an wasu kasashen duniya daban-daban har ila yau Abdullahi yan zai gana da iraniyawa mazauna ƙasar amurka a wani taro na musamman wanda za a gudanar a birnin new york cibiyar majalisar ɗinkin duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun farmakin da dakarun sojin najeriya suka fara kaddamarwa ne kan 'yan bindiga da suka addabi jihar zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa sace mutane da yin garkuwa da su ciki har da yara ɗaliban makarantu da nufin karɓan kuɗin fansa yana neman yin kamari a tarayyar Najeriya inda gungun 'yan bindiga suke kai farmaki kan matafiya ko mazauna garuruwa da ƙauyuka har da wasu manyan birane suna sace mutane domin neman kuɗin fansa wannan mummunar ɗabi'a ta watsu a tsakanin jama'a inda marasa ruhin ɗan adamtaka suka ɗauke ta a matsayar hanyar samun dukiya sakamakon haka aka samu matasa marasa tarbiyya suke gudanar da irin wannan ɗabi'a a cikin al'umma ta hanyar sace ƙananan yara domin neman kuɗin fansa daga mahaifansu matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa da wasu gungun jama'a suka mai da ita a matsayar sana'a a jihohin da suke tsakiya da kuma arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin ƙalubale da take addabar najeriya baya ga masu ikirarin addini a shiyar arewa maso gabashin kasar sannan ga tsagerun yankin neja delta da 'yan awaren 'yan kabilun ibo da suke kudancin kasar jihar zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya tana daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka maida ita tungarsu ta sace-sace domin neman kudin fansa lamarin da ya wurga al'umma cikin mummunar yanayi da rashin tsaro kuma duk ƙoƙarin da gwamnatin jihar ta yi wajen shawo kan matsalolin hakan ya faskara sakamakon haka a wannan karo ta ɗauki zaɓin yin amfani da ƙarfi kuma gwamnan jihar bello muhammad mutawalle ya furci da cewa babu sauran wani batun sulhu tsakanin gwamnatinsa da 'yan bindiga sai kisa rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojin najeriya sun ɗauki matakin murkushe waɗannan ɓata gari ta hanyar yin lugudan wuta kan sansanoninsu ta sama da ƙasa kuma gwamnatin zamfara ta ɗauki matakin yin amfani da dakarun haɗin gwiwa gwiwar 'yan sa-kai na farar hula cjtf da kungiyar tsaro ta sa-kai don tallafa wa jami'an tsaro a farmakin da ake kaiwa kan 'yan ta'adda a jihar kan wannan batu na yaƙi da 'yan bindiga a jihar zamfara mun ji ƙarin haske daga masana kan tsaro shin ba ku ganin wannan gagarumin aiki zai yi tasiri ne idan aka ɗauki matakin murkushe 'yan ta'adda a dukkanin jihohin da suke fama da matsalar 'yan bindiga misalin zamfara katsina kebbi kaduna da naija babu mamaki ah, cewa an kai irin wannan hali kuma a gaskiya abinda duk kowa zai yi tunani shine kamar akwai sakaci daga bangaren hukumomi domin a yayin da za ka kai irin wannan kokari da kake na yaƙi da 'yan bindiga to ka sani fa su ma duk abin da za su yi za su dan su mamaye ka kamar da ba su ke duk wanda ruwa zai ci to ko kofi ka ba shi zai rika kuma an saki jiki an saka kai ce an shiga daji ana ganin kamar a can ne kadai za a iya maganin su ba tare da an ankara ba kuma sun samu sun shigo ta wani kila ma hanya ta ta biyo da su kuma suka samu suka ballan da za su yi ma'ana dai ba a shirya kare wannan muhalli inda ainihin sojoji ke wurin aikin su bane ba. Wasu matakai suka dace a ɗauka ganin wasu rahotanni suna nuni da cewa 'yan bindiga sun fara ficewa daga jihar Zamfara domin neman mafaka a jihohin da suke makwabtaka da jihar. To dama a irin wannan yanayi tun da su 'yan bindigan nan su kansu kungiya-kungiya daban-daban ne ko sun kasu daban-daban wuri daban-daban zango-zango dole ne irin haka ya kasance da su. domin ko babu komai ana gani kamar irin matakin da gwamnonin jihohi da suka dauka na hannun zirga-zirgar nan ko shiga dazuka da sauransu zai iya sa har a ji a mutanen nan gaba ɗaya ba tare da sun samu bayani ba wannan gaskiya akwai raunin tunani a kai mutane ne da su ma suna da hanyoyin samun bayanan su ko da an toshe ko an yanke hanyoyin sadarwa to akwai hanyoyi na daji da nan da nan za su iya samun bayanan su kuma za su iya sillewa kan mu manta jihar zamfara tana da zazuzzuka da tsaunuka ta yanda ko an gano wasu wuraren kilin ba lalle ne a iya gano yan sunan take ba yana iya yiwa su sojojin sun yi nasu tsarin amma kuma kamar yadda na faɗa ba a yi tunanin cewa za a iya take a je wani wuri a yi farmaki ya kamata duk sauran jihohin da ke makwabta da wurare su ma a tabbatar an sa shingaye an yi abin da ake cewa shirin ko ta kwana domin mutanen da za su iya bullowa ko ta yaushe da da jirage kuma masu yawo suna tattara bayanai domin ganin zirga ya kamata a ce a yi wannan tanadin wasu matakai suka dace a kiyaye wajen kaucewa afkawa ƙauyukan da suke kusa da dazukan da ake yakar 'yan ta'adda domin kiyaye rayukan fararen hula wannan mataki da aka ɗauka na kai farmaki a inda suke masu gudunar yana da kyau kuma shi ne abin da ya dace a yi amma a hakikalin gaskiya muna da buƙatar ƙarin ma'aikata ma'ana su jami'an tsaron kansu domin kamar yadda kai magana cewa akwai jihohi da dama da wannan abu ya shafa in aka duba da yanzu misali an je jihar zafara nan ana yi sun kulce sun koma sokoto ko kuma wasu sun tafi jihar niger ko jihar katsina ko kaduna makwabciya to kaga kenan an yi ba a yi ba to abin da ya kamata shi ne a tabbatar da duk inda za a yi wannan aiki an iyakance wurin da ake so a aikin ta yadda waɗanda ke nan ba za su iya fita su samu wata kafa har su je makwabtan ƙasa abin nan jiha ko wuraren da suke ba kuma haka yana buƙatar adadin ma'aikata da dama ne to yanzu haka dubi yadda hatta waɗansu ƙungiyoyin da suke nasu irin ta'addancin irin misali na a jihohin kudu maso gabas na Najeriya ai lokacin da shi kan yake ba su umarni yakan ce su yi abin su babu wani tsoro saboda ya san ba sojoji a nan yankin kafin a ɗibo sojoji daga wasu wurare a kawo su nan su yi aiki su yi ɓannar da za su yi to kaga ashe su ma suna da nasu hanyoyin da suke to don haka kenan dole ne hukumomi su shirya su ƙara matakan tsaron nan su ƙara ɗiba ma'aikata domin a tabbatar da an shawo kan wani abu. wani tasiri hanzarta gabatar da irin waɗannan 'yan ta'adda a gaban shari'a zai yi musamman ganin ba kasafai ake gurfanar da su a gaban kotuna domin hukunta su ba? To ai da ma irin illan da ake gani yanzu abin da ya faru a jihar Kogi inda aka je aka fasa prison wato gidan fursuna aka ba da dama hau fiye da mutum ɗari biyu suka fice a hakan yana nuna ma cewa akwai waɗanda kila an kama su tuntun an yi sakaci ba a je an yanke hukunci a kansu ba ko kuma yan uwanta har sun kan anan suke shirya suka kawo irin wannan farmaki haka suka fasa wurin jihar ya gargaɗi 'yan siyasa kan nisantar raba kyautar mashina da suke kaiwa ga hannun 'yan ta'adda shin wasu ire-iren matakai suka dace a ɗauka wajen daƙile shigar mashinan hannun 'yan ta'adda domin gudanar da ayyukansu na ta'addanci shi yasa in suka zo suka rena abin da suke samu to duk wata hanya da za su bi su ƙara samun wasu hanyoyi ko haramtaccen hanya ce za su sai abin da ya faruwa kenan da jami'an tsaron su ma ina tsammanin shi yasa shi gwamnan jihar Zamfara wannan gargaɗi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa. sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum daga nan Radio Hausa VOH muke gabatar muku da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin. To ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ne magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. A ah, muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne da da tsokaci game da muka ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokarin ciwo bashi har ya mika majalisa akan ta amince. Mai hakikanin gaskiya mu yan kasa ba ma goyon bayan wannan cin bashi game da yanda an cicci bashi a baya amma babu abin da talakan kasar mu ya gani a kasa. Yana da kyau a ce idan har majalisa wakilai ne na al'umma to bai kamata a ce san amince mai wajen cin wannan bashi ba a da ƙarshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya sashen Hausa na Radio Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar akan ƙasashen duniya da ta shiga tana bayanai kama akan arzikin da Allah ya hore mata kuma wanda take so ƙasashen na duniya su sa hannun jari to allah yana gani wannan ta yi daidai wannan abin alheri ne amma babban rashin alheri ga gwamnatin ta jamhuriyar nijar arzikin nan na ƙasa da allah ya bata gaskiya talakan cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar bai san ba da shi kuma bai san ina ake shiga da shi ba bai san ya ake da shi ba yanzu man fetur ne wannan sai an shiga najeriya an yi product in shi an kashi jamhuriyar nijar sannan a saida ma talakawa da rage ai wannan abin kunya ne mu kuma inda ma a ce ba mu da arzikin to muna da Allah ya hore mana gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar a ji tsoron Allah ku ne magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran sunana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a gadas jamhuriyar Nijar ra'ayi a yau akan jirgin da aka ce yayi barin huta a cikin wani ƙauye na najeriya mai suna garin Buhari. to jami'an tsaron gwamnati sun ce su ba jiragen su ne. to ubangiji allah ya sa dai ba 'yan ta'adda ne suka fara amfani da jirage ba kuma na san ba yiwuwa a ce wata ƙasa ce ta kai ma najeriya hari abin nan dai gwamnati ya hito bincike shi saboda a gano inda matsalar take a gano kuma su waye suka yi saboda kaga an samu hasarar rayuka a cikin hare-haren jami'an gwamnati sun ce su ba jiragen su bane Allah ya ka saukin wannan lamari bangiji Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasashen mu saboda duk wani ci gaban da ake nema sai da zaman lahiya yake samuwa idan ba zaman lahiya to addinin ma zai yi wuya Allah ya ka sauki ya ba mu lahiya ina godiya sashen Hausa lawan Alhaji Abbali a gadar jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya Hausa muririn masu saurari a gaskiya muna jin daɗi damamakin da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu. To yau shine ra'ayina wa. shugabanninmu na Afirka musamman ma lattijawan wannan wanda suka kai shekara saba'in zuwa sittin abin da ya kamata su yi ba neman handama kuɗin ƙasashen su ba za su ya kamata a ce su yi la'akari da abin da za su baro baya. Shekara nawa suna aikin gwamnati suna tara kuɗaɗe amma musamman in ka diba kaga halayen da da mutane suke ciki abin tausayi ne sai ga mutum ma'aikacin gwamnati ne ya kai shekara saba'in sattin iya neman handama kudaden talakawa abin da bai kamata ba ba sa tunanin bayan su menene za su iske ma ubangiji ya kamata a ce su rika tuna baya alƙawulan da suka ɗauka ma talakawa su cika musu ba maimakon su kuɗaɗen su na su ba mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar To madalla saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda muke karanto muku wani littafi mai suna mu, amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Domin daga yau ba za ta ƙara fita ba da irin shigar da na ce ba. Idan ko ba za ta iya fita haka ba, to daga yau ba za ta ƙara zuwa makaranta ba. Hawaye ne suka zubo ma Laila. wace wace irin rayuwa ce haka za ta fara shiga duk gayinta a makaranta a ce a ganta da dogon hijabi ina ma laifin ya ce iyakar gwiwa wata irin tsawa Abba ya daka mata wadda ta sa ta miƙewar dole kallonta yayi yana faɗin idan baki da kayan kayan ki koma zan siyo maki komai yau gobe sai ki je makarantar da gudu Laila ta shige ɗaki tana kuka kallon shi kawai umma take yi da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce amma alhaji kana ganin wannan matakin da ka ɗauka bai yi tsauri da yawa ba ka san fushi yaro duk da abin da aka koya mashi da shi yake tashi ina kai ina kai ne ka saka laila makarantar da ko hijabi ba a sawa ta secondary su, kuma tun tashin laila a gidan nan baka taɓa yi mata magana akan shigarta ba wani lokacin ma ni ce nake tsawatar mata amma baka damu da ka sa baki ba lokacin da take fita da ƙaramin gyale kai ne fa mai ɗaukar ta a mota ka kai ta makarantar ƙarewa ma makarantar da take haɗe take da maza me yasa tun can baya baka kawo gyara ba sai yanzu um Alhaji ina ji maka tsoron yaran zamani shi icce tun yana ɗanye ake tankwara shi Laila ta riga da ta girma wani faɗa ko hargagi ba zai sa ta yi abin da kake so ba nasiha da lallashi shine abin da ya kamata kai mata idan kana so ka gyara kuskurenka miƙewa tsaye abba yayi yana mazurai ya fara faɗa babu ruwanki da sabuwar turbar da zan ɗora yata ai ko zamanin sahabbai sun aikata abin da suke so kuma daga baya da aka kawo gyara lokaci guda suka gyara saboda haka nima dole Laila ta canza daga ɗabi'arta da ta dawo yanda nake so murmushi umma ta yi ta ce a'a alhaji ai ko su sahabban ba kowane ya karɓi gyaran da annabi ya kawo a lokaci guda ba kuma shi ma bai yi masu da zafi ba a hankali suka rika shiga musulunci har suka yi yawa da a ce musulunci da zafi aka kawo shi ba za ka samu mutane masu yawan yanzu ba a cikin shi matukar mutum ya aikata kuskure to dole sai ya yi a hankali sannan ya gyara domin ba a gyaran zafi da zafi duk yadda ka so ka gyara laila wayanka ko masifarka ba za su sa ta gyara ba abba ya ce sai dai idan ba ni ne na haife ta ba kuma ba da sunana take amsa kira a makaranta ba ai duk uban da kika ga 'ya'yan shi suna kin bin umarnin shi to shi ya so kamar yadda malam ya ce Allah ya ba bamu amanar 'ya'yanmu dole mu tsaya kai da fata kai da kafa mun gyara su ta kowace hanya wallahi kin ji na rantse maki a cikin gidan nan Laila ta gama fita jikinta a buɗe, komai sai ta rufe shi. Idan kin ga ta buɗe fuskar ta to a cikin gida take, shi ma yaran nan suna zuwa za ta saka hijabi a jikinta. Wannan shi shine dokata daga yau, kuma a yau zan je in sa a ɗinka mata kalar hijaban da nake so ta sa. Niƙab da safa ma duk zan siyo mata. Idan kika bari na kama Laila ta fita ba yanda na ce ba daga ke har ita wallahi sai ku ya ɓaci ke ma daga ba za ki ƙara fita yanda kike fita ba domin ku duk amana na ne a wajena idan kuma kika saba saba doka ta za ki taɓo lafiyar aurenki ɗaki ya shige yana huci tagumi umma ta buga jin wannan abun mamaki na abba wato ita kam wato ita kam wato ita ma dokar da ta zo ta zo kanta tashi ta yi ta je tana lallashin Laila wadda take ta kuka amma ta Umma ta ce haƙuri zaki Allah ya baki mahaifi mai wata irin fahimta na san abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma ai ba haka ake gyara ba tun farko laifinmu ne da bamu koya miki hakan ba su sauran yaran da suke fita haka ai iyayensu sun koya musu tun suna yara amma a da idan ina maki magana shine yake kare ki gashi nan yanzu kuma yana so yayi gyara sai dai bai san ta yadda zai fara gyaran ba shi addini ai dan fahimta ne dan haka idan kina so mu zauna lafiya a gidan nan dole ki bi umarnin mahaifinki domin nima dokar haddani ta shafa kuma kin ji ya ce idan ya ga mun saba zan taɓa lafiyar aure na idan kuma kina son in tafi in bar ku ya auro muku wadda yake so ki saɓa umarnin shi cikin kuka Laila ta ce haba umma Ta taya ma za a ce wai ni ce zan fita da wannan shigar kin san kuwa yadda muke masu irin wannan shigar dariya a makaranta ni kam gara in haƙura da karatun nan umma ta ce to idan kika haƙura wa kika yi mawa kuma shikenan a gida zaki ta zama ba zaki fita ba kin san dai halin Alhaji yanda wannan aƙidar ta shige shi lokaci guda wallahi mijin aure ma yana iya cewa shine zai zaɓa maki Laila ta ce haba dai umma wannan kuma ai ba zai mun haka ba umma ta ce to shikenan zaki ce na faɗa maki idan ma zaki cire wannan tunanin na barin karatu ki cire ke mace ce dama kuma haka manzon Allah ya koyar da duk wata mace da ta fita cikin shigar mutunci da da kin yi aure shikenan kin fita daga takurar mahaifinki amma kin san dole zaki abin da ya ce, matukar ina cikin gidan nan domin ba zan bar ki ki jawo mana mutuwar aure na ba kwanciya Laila ta yi tana wani irin kuka tashi Umma ta yi tana faɗin idan kin gama kwanciyar Laila idan kin gama idan kin gama kwanciya laila yi tana wani to jama'a masu sauraron mu a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin shan fikihu.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 barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu duba mu samu muku amsoshi daidai gwargwadon tambayar da kuka yi to um, a nan gabanmu dai tambayoyi suna da dama amma bari su ma mu ɗan tsabi waɗansu waɗanda muke ganin cewa lokacin zai iya ba mu damar amsa su bisa yadda za mu iya kasancewa mun gamsar da masu tambaya din wannan wani bawan allah ne yake tambaya kusan wannan tambayar ta kamar mun taɓa amsa shigenta a wasu shirye-shiryenmu na baya amma dai tunda tambaya ce kuma mun ga cewa mahallul iftila ne mafi yawa mukan ba da muhimmanci ga tambayoyin da suke mahallul iftila wato abin da ake nufi gurin da tabbas wani abu ne wanda yake yana yawan faruwa ga jama'a to ya kamata a ba da karfi domin ya kasance mutane sun san wannan bangare din to wannan wata mace ce nan take tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni mai shayarwa ce kuma ya kasance a lokacin da nake sallah yaron da nake shayarwa saboda kuka da yake yi sai na kasance na riƙe shi a hannu to nakan yi ruku'u na kuma yi sujada na kuma taso amma yaron yana hannuna to sai kasance ina yin ruku'un ina yin sujadan amma da hannu ɗaya to shin wannan abin da nake yi ban samu matsaloli ba dangane da sallatawa to wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa mahallin ibtila ne tunda akwai mata da dama musulmai masu yin sallah kuma suna cikin irin wannan hali yaro zai ta kuka to in suka ɗauke shi a hannu suka ce domin su hana shi wannan kukan ne amma kuma suna cikin halin sallah to fi sabilillahi irin wannan sau da dama akan samu waɗansu matsaloli matsalolin da suka bujiro na farko dai ita sallah a baci wadda ake so mutum a cikinta ya samu khushu'i wato ya zama ya fuskanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tunaninsa kira'an da yake karanta alkur'anin da yake karantawa yana halarto da ma'anar abin da yake karantawa to amma a yayin da ga yaro yana kuka ga yaro a hannu to wannan khushu'in fi ma labudda zai ragu ta wani bangarori da dama tunda ana yin sallar hankali ɗaya na wajen sallar ɗaya kuma yana kan wajen yaro ɗin to wannan kenan abu na biyu kamar yadda ke ma kika faɗa da yaro a hannunki da shi kike ruku'u da shi kike sujada to ai wannan abu ne mai wahalan gaske kuma ya nuna cewa kenan rukuu nan da hannu ɗaya kike ruku'u akan gwiwar kike nan. sujadan ma in kin tafi da hannu ɗaya kike taɓa ƙasa ke sujada ɗaya kuma ɗanki yana hannunki in haka ne in dai haka ne to fi sabila akwai giɓi domin su ita sujada ko kuma sallah in ana yinta yayin da mutum zai tafi musamman ɓangaren sujada an ce akwai abubuwa da ake kiransu masajidu saba'a guraren sujada guda bakwai to in wannan ya tabbata cewa sai sun taɓa ƙasa ko kuma sun samu gurbin da ake son su samu domin sujjada ta tabbata cewa ta zama sujjada to ke kin ga kina da gibi fa kenan me yasa gibi domin in dai za a tafi sujjada din nan gurare bakwan nan ne ake son su taɓa ƙasa su yi sujjada ga Allah ta'ala gurare bakwai to gurare bakwan nan kuwa in dai haka ne to giɗin da za mu iya samu a nan shine cewa goshi guri na ɗaya kenan tafin hannu guda biyu ya zama guri na biyu da na uku gwiwa waɗanda su ma guda biyu ya zama guri na hudu da na biyar sannan wancan ɗan yatsa na ƙafan hagu da na ƙafan dama babban ɗan yatsa su kuma sun zama guri na shida da na bakwai waɗannan gurare bakwai ɗin ake son su yi sujjada ga Allah ta'ala su fuskanci alƙibla ita gwiwa yayin da kai sujjada dama ta kasance ta kafu a kafa a ƙasa kuma ta fuskanci alƙibla hannayen nan guda biyu tafin hannu in aka duba aka ɗora a ƙasa shi ma ya fuskanci alƙibla goshi yana ƙasa ya fuskanci alƙibla 'yan yatsun nan su ma ana so a kafa su manyan 'yan yatsu guda biyu na kafa a kafa su a kafa a ƙasa a ƙasan nan suka ka fito su ma sun fuskanci alkibla to amma in yaro yana hannu a riƙe to fi ma da yanzu abin da zai faru shine kenan da gurare shida aka yi sujada ba gurare bakwai ba to in har abin nema a cikin sallah shine gurare bakwai su yi sujada ga Allah to ke kin rage kenan kin zama gurare shida ne suka suje daga Allah ta'ala to wannan zai iya kawo miki gibi ta cikin wani bangare na sallah ɗinki saboda haka nasiha a nan shine cewa mafi girma in yaro yana yin wannan kuka to kada ma a shiga sallah ɗin idan kuma sallar ake yi ya fara kukan ko ya tashi daga bacci to a yi wani abu na karanta gajerun surori a kai ga yin sallama sannan a je a fuskanci yaron a ɗauke shi kukan da yake dama yaro an san shi da kuka ai yana cikin kukan ba yana nufin a ɗan sa hannu a zakulo shi a ɗan shi ba kamar yadda wasu suke a wasu gurare misali waɗanda ba su san addini sosai ba amma dai musulmai ne misali a wasu gurare kamar karkara da sauransu an ce wasu lokutan za a ga mace ma wai tana ba da mama yaro yana shan mama tana yin sujada tana sallah kuma yana cikin shan mama ta yi ruku ta taso da wannan abubuwa duk rashin sanin fikihu ne da yadda abubuwan ya kamata su kasance to ala hal mun bata lokaci akan wannan tambaya saboda tana da muhimmanci wannan dai a takaice shine abin da ya dace ba yadda ke kike ainihin bayyana abubuwan to ko kuma ma ki goya shi mana in sallan za ki kafin ki shiga sallan zai ki goya shi a baya ki ta sallolin ki har ki idar to Allah dai ya sa mu dace to ga wata tambayar ita kuma shi wani ban allah tambaya yake yi, cewa assalamu alaikum akaramakallahu da fatan kuna lafiya tambaya ta anan shine menene hukuncin fikihu dangane da mutum ya je a cikin gida saboda wani abu na alheri ya same shi sai ya kunna kiɗa na music ya kasance yana yin rawa a gaban matarsa ita kuma tana kallonsa tana dariya ya yi rawansa ya cashe amma su biyu ne kadai a cikin wannan falo amma ya yi ne domin nuna farin cikinsa saboda wani abun alheri da ya same shi shin malaman fikihu sun kawo wani hukunci ne dangane da wannan ina neman tambaya tambaya ko ko kuma ina neman amsa ya kamata ya ce ba ina neman tambaya ba to wannan bayani ko kuma wannan tambaya abu ne mai muhimmanci shi ma saboda shi ma zai iya faruwa ga kowa na farko dai jin kiɗa idan har ya zama duk da cewa malaman fiƙu daban-daban kowa ya ba da fatuwoyi daban-daban akan al'amura na jin kiɗa na music to amma abin da yake mafi girma a nan shine in dai wannan kiɗan wannan music ɗin ba sabo ne a cikinsa ba sannan ba abu ne wanda yake mai istirab zai kawo maka taraf taraf shine ka zama ka yi nutsa a cikin kiɗa ɗin ka manta da Allah ka manta da dukkan wani abu da ke gaban ka sai wannan ka shiga cikin wani hali na fana'i na music shiga fana'i na music wani abu ne wanda yake tafiyar da wada mutum ainihin tuna Allah ta'ala to amma yin rawa a gaban matarka da kuma nuna wani abu na farin ciki ita ma tana farin ciki kai ma kana yi wannan a shari'a ba ta da matsala kai da ita ma za ku iya cashewa ku yi rawanku a gaban ku da ku a gaban kai da ita kai da a gabanta ita a gabanka ku yi rawa da kai da matarka wannan ba matsala a cikin addinin musulunci amma da sharaɗin kada wani ajanabi ya shigo ya ganku wannan ajanabin hatta 'ya'yanku ma bai kamata a ci na ganku kai da matarka kuna teƙar rawa domin zai iya gadar musu da wasu abubuwa waɗanda nan gaba watakila ba za ku ji daɗinsu ba a taƙaice kenan to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci nuna farin ciki wani abu ya samu mutum ya nuna farin ciki wannan ba wani abu ne ubangiji Allah yana so a kowane lokaci ka dinga nuna farin cikin yayin da ya maka wata ni'ima wa amma bi ni'mata rabbika fa hadith haka Allah ta'ala yake cewa amma dangane da ni'iman da Allah ya maka ni'iman da ubangijinka ya maka fa hadith ka sanar ka nuna wannan ni'ima din to yana daga cikin abin da shi wannan yayi kenan ya zo ya nuna matarsa ya samu wani abu na ni'ima ya kunna kiɗa yana yin rawa a gabanta ita ma tana jin daɗi shi ma yana jin daɗi bisa wani abu na ni'iman Allah da ya same su amma kamar inda na faɗa a tabbatar da cewa shi kiɗan kansa babu sabon Allah a ciki ba a maganganu na sabo ba kuma abu ne wanda zai kawo maka tsarab a cikin rayuwa tarab kamar ka shiga ka fita daga hankalinka duk hankalinka ya gushe ya kayi fana'i cikin wannan kiɗa ɗin da music ɗin shi ma ba a son wannan amma wannan abu da ka yi insha Allahu a cikin al'amura na fikihu musamman dai ka ce a gaban ka kai wannan abu insha Allahu ba wani abu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraron zu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da yadda allah shirin namu na yau dai zai dubi ne akan ziyarar da firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya kai kasar iran tare da bita kan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban da fatan masu saurare za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. ranar jiya lahadi ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyara aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a jiya ya samu gagarumar tarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin da gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazimi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakanin su baya ga hukuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a kara bunƙasa alakoki na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri a kan ƙasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya da akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a ƙasar iran zuwa cikin ƙasar iraki cikin sauki ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da ƙarfin wutar lantarki wanda kasar iran din take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda kasar iran take taimaka ma kasar iraki da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazimi ya tabbatarwa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyadewa iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga kasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa a tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa wanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki ɗaya da kuma wajibcin hada karfi da karfi a tsakanin kasashen biyu domin daukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin kalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da al'ummominsu da kuma zama tsintsiya daya madaurin ki daya wajen fuskantar wani kalubale. to a daya bangaren kuma firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta kasa a iran admiral ali shamkhani inda shi ma tattaunawa tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin tuwa ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na kasar iraki wanda yake iyaka da kasar ta iran wanda hakan yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen daukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su riƙa barazana kan iyakokin ƙasar iran ba. To a nasu bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta Mustapha Alkazimi, firaministan ƙasar Iraki wadda ya fara a jiya Lahadi a ƙasar Iran. da dama da gasken masanan dai suna ganin cewa ci gaban alaka a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin kasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma yadda kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen daukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas akan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaka da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka gagarumin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamurra bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaƙa da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta taka gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta daesh wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata wata ba wajen kafa runduna ta hashti sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan daesh wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna da kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga a kan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa kasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da ƙeya akan kasar ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka ba ta canza salon siyasar ta akan kasar ba da kuma janye irin takunkumai da take gagaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama daga gaske masanan da sun yi imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zaɓuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul baiti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannensu yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin wanda kuka saurari muroyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh